This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragamar shiri na wannan hantsi Bayan labaran duniya za ku ji shirin da jam'iyyar PDP mai hamayya a Najeriya take yi na sake lale bayan shan kaye a babban zaɓe na ƙasa. Sai kuma shirin rigakafi na Jummai Ali, Baba Yakubu Makeri ya shigo da sharhin jaridun ƙasar Ghana na wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Kungiyar tarayyar Afirka ta yi kiran da akai zuciya nesa a ƙasar Burundi bayan kisan wani jigon jam'iyyar CNDD FDD mai mulki a Bujumbura babban birnin ƙasar wanda shine kisa na uku cikin kwanaki hudu. Kome harari mana shugaban jam'iyyar ta CNDD FDD a gundumar Kanyosha na kan hanyarsa ta zuwa ofis ɗinsa a bisa wani babur a jiya Laraba. yayin da wasu gungun jama'a suka jefe shi da dutse a cewar jami'ai daga nan ne kuma sai aka fisgo mana daga kan babur ɗin aka bindige shi ana ɗaukar wannan kisan da kuma wasu da suka biyo baya a matsayin kuku suka gabata a matsayin alamomin cewa tashin hankalin burundi fa na daɗa munana mai magana da yawun ƙungiyar ta tarayyar afirka jacob inna ibon ya fitar da wata takardar yin abin da ya kira allah ya da kakkausan harshe game da ɗanyar aika-aikar da ake yi a ƙasar burundi a halin yanzu kisan na harimana ya zo ne kwanaki biyu bayan yunkurin kisan pierre Clava mbumba wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam wanda aka harbe shi a fuska ranar litini amma a yanzu haka yake murmurewa a asibiti ranar lahadi an kashe janar adolf nimsmana wani tsohon jami'in leƙen asiri kuma na hannun damar mr nkurunziza bayan da aka farma motarsa an tsaida yakin basasar burundi a shekara ta biyar bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar arusha Ƙungiyoyin agaji da sojojin ruwan ƙasa Ireland sun ce wani jirgin ruwa na kamun kifi mai jigilar masu wasu 'yanci rani ya tuntsire a tekun Bahar Abyad kuma an buƙaci kai ɗauki a wurin mai tazara kilomita 24 arewa da kasar libya sojojin ruwan sun ce har yanzu akwai ɗaruruwan mutane a cikin tekun kuma ana kan ƙoƙarin ceto su da yammacin jiya laraba ƙungiyoyin agaji suka ce an ceto 'yanci ranar 400 an kuma tsamo gawarwaki 25 mai magana da yawun ƙungiyar kula da ƙaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa iom leonard doyle ya ce nauyi ne yawa jirgin ruwa wato yawa Ƙungiyar ta IOM ta ce yanci rani sama da dubu biyu ne suka mutu a wannan shekarar yayin yunkurin gujewa yaƙi da danniya a arewacin Afirka ta gabas da kuma ta tsakiya. Wasu fayafayen bidiyon da aka naɗa cikin sirri sun sake tayar da zafaffar muhawarar nan da ake yi kan batun zubar da ciki a Amurka. wanda ya zama wani batu mai sarƙaƙiya a takarar shugaban ƙasa na shekara 2016 wanda kuma ya caza majalisar tarayyar amurka ta yadda ma zai iya kai ga tsayar da harkokin gwamnati cak zuwa karshen wannan shekarar cikin makonnin da suka gabata wata kungiyar da ke adawa da zubar da ciki ta fitar da wasu fayafayen biliyan da ta naɗa a ɓoye inda a ciki wasu ma'aikatan cibiyar zubar da ciki ta plan parenthood wadda ita ce babbar mai taimaka ma masu zubar da ciki da kuma buƙatar taimako wajen haihuwa aka gansu suna cinikin sayar da sassan gawar wakin jarirai don nazarin likita ganin abin da ke gudana a cibiyar planned parenthood na ban takaici a cewar sanata ram paul ɗan republican wanda ke neman jam'iyyarsa ta tsaye da shi ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben baɗi na haifi wasu bakonni biyu don haka ba na son wani lacca daga maza a cewar wata sanata 'yar demokrat mai suna barbara Boxa ta kara da cewa mai da ciki wani abun wasan kwallon siyasa baya burge mutanen da nake wakilta to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc prime minister malaysia najib razak ya tabbatar yau alhamis cewa wani ɓallon fuka jirgin sama da aka gano a tsibirin reunion din nan da ke tekun india na jirgin sama malaysia mai lambar tafiya mh370 ne wanda ya bace watanni goma bakwai da suka gabata bayan kwanaki 515 da bacewa jirgin ina mai bakin cikin shaida muku cewa wata tawagar ƙwararru ta ƙasa da kasa da ta tabbatar cewa tarkacen jirgin da aka gano a tsibirin reunion lalle na jirgi mai lambar tafiya mh370 ne a cewa mr razak a jawabinsa ta gidan talabijin cikin zulumi kamfanin jirgin sama malaysia ya fitar da takardar jaje ga iyalai da abokan matafiya 239 da ma'aikatan cikin jirgin to sai wani mai gabatar da kara dan faransa ya ce akwai itifaki mai karfi cewa daga jirgi mai lambar tafiya mh370 ballin ya fito to amma har yanzu sai an daɗa bincike labaran duniya kenan kuka saurara babbar jam'iyyar hamayya a najeriya pdp ta fara yunkurin haɗa kan membobinta bayan shan kaya a zaben ƙasa da wato babban zaɓe na ƙasa wakilin abdulwahab muhammad na dauke da rahoto haka constitution namu ya faɗa in an samu matsala cewa lallai lallai jiyar ayo za ta fito da mutane a ciki wanda ya dace zai zamo chairman kuma kuma mutane sun fito da dama suna da bukata yanzu dai ana nan ana ta a magana da jama'a cewa lokaci ya yi kuma in allah ya yarda za a fito da kun haziki wanda zai cika gurbin Amir Ma'azu da ya bari. Kenan wannan abu an bajeta faifai kenan ma 'yan shiyar arewa maso gabas kowa zai iya nema. A kwarai ai ba abu ne wanda an ke sai wane da wane da wane za su ba a'a. abu da dai gwamnati ya ce in har an ba da shekara hudu wa shiyan sai aka samu aka fi kamar da aka samu aka fi nan to a cikin shiyan naku ne mutane za su to yanzu za mu ce nan da yan makonni kenan za a fara shirye-shiryen fidda wannan shugaba? Ai, yanzu gana a Wahab, an yi nisa ana ta kamfe. Ai, kaga a Bauchi mu gaba ya kira Prince Bambara yana bukata. Nan an zo miki na Board of Trustee na ba da takardu ina da sha'awa. Mutane da dama suna nan a kafa wanda suke son yi wannan takara da wanda suka bayyana ba da za ka samu mutum goma sha biyu zuwa sha biyar wanda suke sha'awar wannan kujera kuma lallai lallai za su fito za su kalli wannan kujera. sanata sa'idu umar kumo garkuwan gombe na daga cikin mutanen da suke son yin takara ga abin da yake cewa. gaskiya ne akwai batun magana cika gurbi saboda haka yanzu ana ta kokari a gaya za a yi a samu wanda zai zama shugaban jam'iyyar kuma game da kai magana da faɗi ra'ayi da cewa yana ina cewa ni ma ina cikin masu bukata gaskiya ne ina cikin masu bukata amma kuma da sharadi sharadi shine ya tukunna na yi magana da jihata na yi magana da gwamna na domin ba zan shiga kawai kai tsaye ba tare da na san jihata tana tare da ni ba ka gane na da yanki nema kuma na kai in nema domin ana magana north east ne gwamnati cikin north east saboda ka sai jihar ka tukunna ta ta yadda cewa za ta zana da kai na kai in nema kuma jami'ar PDP na zama dan halakin ta zan iya nema ana batun magana a cikin gurbi ce gurbi na kuma ana bukatan wanda zai jawo ya kan kowa jiyar arewa maso gabas da PDP yawancin jihohin yanzu sun rasa ah, wayannan kujeru shin da kake neman wannan matsayi na shugaban jami'ar PDP na ƙasa yaya za ka yi ka samu saura To a gaida Abdulwahab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. kalma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi wasu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin guiya, samalin guiya, samalin gwiya to madalla yanzu kuma ga mai ali da shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya za ku nan kuma tana da fa'ida. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da abubuwan da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka tanadar wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sanu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Hukumomi a jihar Taraba sun miƙe tsaye wajen ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar shan inna wato polio. Wakilinmu Sanusi Adamu ya ba mu labarin cewa jihar Taraba ta ɗauki alwashin cewa kowane yaro sai an kai gare shi domin samar masa da rigakafi wacce za ta ƙara ƙarfafa garkuwar jikin yara domin kare su daga cutar shan inna. Kawo yanzu shekara ɗaya kenan da ba sake samun ɓarkewar cutar shan inna a jihar Taraba ba da yake kaddamar da allurar rigakafin mataimakin gwamnan jihar taraba injiniya haruna manu ya gaya iyayen yara musamman mata da su tabbata sun fito kansu da kwarkwata domin aiwa 'ya'yansu allurar rigakafi yana ba su tabbacin cewa gwamnatin jihar taraba ta tanadi allurar rigakafi a duk asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiyarta we are here once again flag up another round of the campaign designed to quickly interrupt mission of the circulating polio virus in the states i therefore call on all parents and and caregivers Mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu ke cewa mun sake taruwa a nan ne domin kaddamar da yaƙi da cutar polio don hana yaduwarta cikin gaggawa a jihar mu. Ina kira ga iyaye su tabbata sun yi dukkan alluran rigakafi da suka wajabta. Wannan shine karo na farko a cikin shekaru 25 da ba a sami barkewar cutar polio har na tsawon shekara ɗaya tunda da aka soma yaƙi da kauda cutar. in ji wakilin kungiyar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya malam umar faruk muna godiya ga musamman gwamnan jihar taraba da shugabannin addinai da sarautun gargajiya irin goyon baya da suka yi wanda suka mai da najeriya yau din nan da nake magana shekara ɗaya najeriya bata samu wani yaro wanda yake da wannan ɗauke da wannan cutar ba sai dai duk da irin matakai da hukumomi cibiyoyi da kuma kungiyoyi ke ɗauka na faɗakarwa kan fa'idar allurar rigakafi akwai wasu 'yan tsirarru daga cikin iyaye mata da har yanzu ke turjewa da kin a yau 'ya'yansu allurar rigakafi kamar yadda babban sakatare na ma'aikatar kiwon lafiya na jihar taraba malam ibrahim imam ya shaida mini akwai waɗansu wanda waɗansu kuma za a gama daga wani jiha suka fito su zo su je faufau ni da kaina da na fita ina zagawa da kyar na sa wani gida gidan kuma yara sun kai sun kai goma sha da kyar san da na rinjaye su suna so su mini magana addini Allah cikin ikonsa ni ma musulmi ne kaman su da haka haka dai har na rinjaye su a halin da ake ciki yanzu kungiyoyi da iyaye mata sun dukuba sa'in da na'in wajen yada gangamin yaki da cutar polio ta hanyar bin gida-gida suna faɗakar da 'yan uwansu mata fa'idar ɗaukar allurar rigakafin kamar yadda za ku ji a hirar da na yi da wannan baiwar Allah. Kuma muna dan fahimtar da su mun da mun gane eh, dadin alluran wanda muna jin daɗi muna gan haske muna gan kuma lafiyan yayan muna gaya ma waɗansu mata cewa gashi kai ko ni nan ma ina bin su gida gida ina gaya ma waɗansu mun ce ga yadda allura nan fa in ba mu yi ba muna asarar da yayan amma in mun zo na muna yin wannan rigakafi kowane lokaci an bi ka gida kasancewa san eh, lele rigakafi na zai taimake ka. To muna ba shawara musamman mata wanda ba su gane ba cewa daga yanzu su fara in mutane masu allura suna zuwa ya'ya daga shekara daya zuwa biyar su fitar da su a yi musu rigakafi nan gaba daya. Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Tarabar Najeriya. A jihar Bauchi ma an kaddamar da rigakafin ga ƙananan yara karo na hudu ne in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. An kaddamar da rigakafin cutar shan inna a jihar Bauchi da yake bayani dangane da rigakafin jami'i mai kula da dakin samar da bayanai dangane da yaƙi da cutar shan inna Dr. Mansur Dada. A gaskiya muna matukar farin ciki musamman ma shi wannan zagaye na, na rigakafin polio ya zo ne a wani lokaci na musamman jiya cikin ikon allah najeriya ta cika wata goma sha biyu ba tare da an samu wanda wani yana dauke da wannan cutar ba a nan jihar bauchi kuma yanzu mun cika wata 22 mun ma shiga wata na 23 babu wannan kes so wani lokaci ne mai mahimmanci wanda ya kamata a ce mu kara karfi da karfe dan a ga insha Allah nan da shekara biyu kenan an ga bayar cutar bayan cutar polio a Najeriya gaba ki ah, abin da yake faruwa da shekaru da dama da suka wuce an yi an daɗe ana wannan rigakafin polio ɗin to amma kuma ci gaban ba kamar yadda ake so ba cikin shekara biyu zuwa uku da suka wuce akwai matakai da aka fito da su wanda suka taimaka kwarai har aka kai ga wannan matsayin da ake in kuka duba musamman sarakunanmu da shugabannin al'umma yadda aka jawo su jiki suka fahimci abin kuma suke taimakawa wajen warwarewa wajen matsalolin da ake samu da wasu mutane wanda suke kin wannan allurar rigakafin. Dr. Mansur Dada jami'i mai kula da ɗakin tara bayanai da ya shafi cutar shan inna a jiha mai martaba sarkin das alhaji Usman Bilyamin Usman ya bayyana yadda sarakunan gargajiya suke ba da gudumawarsu. Uh, alhamdulillah uh, jawabin da na yi shine na daɗa jaddada uh, aniyar mu ta kawar da wannan cuta na poliomyelitis sannan Uh, wannan flag of da muke yi daman campaign ne wanda lokacin da kowane lokaci idan za a soma wannan uh, rigakafi na kwana hudu da ake yi wata-wata to mukan so duka shugabanni iyayen ƙasa gwamna da mataimakinsa da sakatare da kowa da ke jiha ya nuna cewa gashi ya yi wa ɗansa saboda al'umma su gani sannan kowa ya bada goyon baya shi ma ya bada ɗansa a yi masa wannan rigakafi kuma mun daɗa jaddada cewa najeriya fita yi nasarar a uh, tsaida wannan cuta a shekara guda amma yanzu ana neman yadda za a yi a ce kwata-kwata an kau da shi daga najeriya yanzu shine ba za mu samu satifiket na wannan ba sai an yi nan da shekara biyu babu wannan cuta a najeriya to shine muka kara kira ga su iyaye da su gwamnati da su ci gaba da bada haɗin kai musamman masu wayannan kungiyoyi na tallafawa ta duniya kuma ma'aikatan kiwon lafiyar mu na cikin gida domin a samu a kau da wannan cuta kwata-kwata daga doraga sannan iyaye kuma a musu kira a kira gare su da su bada haɗin kai to wannan daman duka yana cikin tsari da ake a koyaushe sarkin da Tilas Alhaji Usman Bilyamin Usman kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. salam lahiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam lahiya me yake faruwa ne? Baba ya banya ne. To ya aka yi na ji a shigo da kuka. Wannan yarinyar da ka san dai diyarka ce. Sosai. Kuma ita ta ce. Sosai. Ba inda za a yi ma yara uku kwallon kwal kaman idan besba ta kwaye su ta jaya musu polio. To. Billahi lazi in ma kashe su aka yi ni ba zan lamunta ba. Kai saurara ko lokacin mu an yi lokacin mu ana yin agana da yan rani. In tebororo ta yi kyau kenan. Ko yarinyar nan da ka gani na baka ga ta dirmimiri ita ma an mata polio. A ah, ita ma nufin ka an daga mata polio. Sosai kuwa. To ko ni ma yanzu zuwa diga min baba a kai girma da wannan da yanzu lokacin hakan ya wuce to alhamdulillah domin ana yi ma yara ne na goye da yan yayayu domin hana cutar shan inna wanda zai sa zaka ga yaro ya nannaɗe kamar alkaki <laughs> haka ne idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a kasance lafiya yara ubangi ka mu da ciwon polio ƙasa afirka ana waɗi najeriya niyar su suke da ciwon polio waye alamuna kira da To a gaida Jummai da tawagarta har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3 da minti na asuba. Ga Baba Yakubu Makeri da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Ghana na wannan mako. zan fara shirin jaridu ne da babban labari da ya mamaye kasar na yajin aiki da likitoci suke yi inda jaridar daily graphic ta rawaito horucin shugaban kasa john ramani muhammad a karo na farko tun lokacin da likitocin suka fara yajin aiki jaridar ta ce shugaban kasa muhammad da ya fito karara ya shaida wa likitocin cewa babu wani mahaluki da zai tilasta wa gwamnati ta amince da bukatar tsarin aiki na fitar hankali don haka likitocin da su koma kan teburin tattaunawa su daina wannan yajin aiki da suke yi jaridar daily graphic ta ci gaba da cewa da yake jawabi a wurin wani babban taron ma'aikatar nes da unguwar zoma a nan accra shugaban kasar ya ce gwamnati ba za ta yi wani abin da zai saba wa dokar kasa ba sai dai abin da zai taimaka wa kasar ko da ma wannan abin zai addabe ta a siyasance har iya jaridar daily graphic ta rawaito allah wadai da babban kungiyar kwadago ta kasa ta yi wa gwamnati da ta bayyanar da takardar bukatun likitocin wanda suka bata a maimakon ta rike wannan takarda a asirce jaridar ta ce wannan abu dai da gwamnati ta yi na zama rashin adalci kuma zai iya yin mummunan tasiri akan tattaunawa da bangarorin biyu suke yi da take ci gaba da ba da labari jaridar daily graphic ta ce likitocin da sun fara wannan yajin aiki ne na wani bangare daya tare da yin barazanar murabus idan gwamnati ta gaza biya musu bukatu likitocin likitocin sun sha sukan lamiri akan bukatun nasu wanda a halin yanzu shawara ce su ko likitoci suna nan suna nuna nadaman su akan yadda gwamnati ta bayyana takardun bukatun su a bainin jama'a cewa an musu rashin adalci Sakon jaridar Ganyen Times wacce ta rawato cewar wasu 'yan gidan prison 23 da ke adane ba a gama shari'ar su ba yanzu sun samu 'yancin kansu karkashin wani shiri da aka yi wa suna Justice for All wato adalci ga kowa. Jaridar ta ce waɗanda aka sallame su sun zauna gidan yarin ne shekaru hudu zuwa shekaru tara ba tare da an yi musu shari'a ba. Jaridar Ganyen Times ta ce hukumar lauyan gwamnati da ministan shari'a da kuma hukumar gidajen prison na ƙasar su ne suka kaddamar da wannan shirin adalci ga kowa don tabbatar da ganin cewa an ba kowane ɗan ƙasa haƙƙinsa daidai wa daida ba tare da yin la'akari da asali ko matsayin mutum ba kuma hakan ne zai kawo sauƙin cunkoso da ake fama da shi a gidajen yari na ƙasar idan muka leka jaridar daily gazette za mu ga ta rawaito shawara da wata cibiyar lura da al'amuran mulki ta imani gana ta bayar akan ra'ayin gwamnati na bullo da kundin tsarin ci gaban kasar na shekaru 40 da duk jam'iyyun siyasar kasar za su tsara ajandar su na ci gaban kasar a ciki inda shugaban cibiyar imani gana franklin kujo yake cewa ba abin da kasar take bukata kenan ba sai dai jam'iyyun siyasar kasar su rika aiwatar da tsare-tsaren ci gaba da suka gabatarwa jama'a aka zaɓe su jaridar ta ce da yake kaddamar da takardan shugaban kasa John Ramani Muhammad ya ce wannan takardar da za ta kunshi muradun 'yan Ghana kuma ta taimaka wajen daukar darasi daga kalubale da kasar za ta fuskanta. Jarida ta ce a faɗar shugaban cibiyar imani Ghana Franklin Kujo yana da kyau kasa ta yi wa kanta tsari amma abu mafi muhimmanci shine jam'iyyun siyasa su riko da alƙawura da suka yi na ci gaban kasar. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu na Ghana. Baba ya kuma ƙiri sashen Hausa na murya Amerika Accra Ghana. To a gaida na gwamma sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na Washington DC. Ni Abubakar Umaru daga jamhuriyar Nijar mazaunin birnin Accra Ghana. Nake ba da ra'ayi mai kamar haka. Sai Muhammad Isuhu. Ai kokari ka kulla wadda za ka kullawa domin zaɓe ya kusa nan duk wanda ga irin kama laddanka ba zai zaɓe ka ba nan gaba ko shakka ji ni abubakar umar daga jamfolar nijar mazaunin a kara gana assalamu alaikum sashen hausa na boa mai magana ismail ahmad yalwa daga inugu jihar na najeriya zan yi tsokaci game da rikicin manoma da makiyaya da yake faruwa a ƙasar mu Najeriya. Tabbas ya kamata wannan sabuwar gwamnati ta Muhammadu Buhari ta ɗau ƙwararren matakai wajen ganin ta magance wannan matsala da ta ci ta cinyewa sama da shekara da shekaru. Domin idan ka duba ƙasashen da muke makwabtaka da su kamar Nijar, Chadi, Kamaru ba a samun irin wannan rikita-rikita. ya kamata wannan gwamnati ta duba ta ware wa manoma wajensu ta ware wa makiyaya wajensu domin a samu masalaha da zaman lafiya na gode wannan shine ra'ayina assalamu alaikum boa america sunana sadiq abdullahi daga nigeria ina so in sanar da in ƙara an karar da gwamnatin najeriya cewa ƙungiyar nan ta fito take son shiga tsakanin gwamnatin najeriya da boko haram kada gwamnatin najeriya ta amince da ita ta take ba ta tashi shiga maganin sulhu sai sun ga ana tsakiyar yaƙi domin wancan karo ma haka aka yi mana sai da suka ga an suna cin galabar ɗan boko haram suna suka zo suka ce za su shiga tsakani wannan kuma wani abu ne wanda shi yan boko haram suke samun damar da za a kawo musu makamai wanda za su cigaba da yakar gwamnatin Najeriya ko al'ummar Najeriya saboda kada gwamnatin Najeriya ta amince da wannan kungiya munafar kungiya daga Sadiq Abdullahi daga Najeriya. Rayoyinku kenan kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. To kungiyar tarayyar Afirka ta yi kiran da a kai zuciya nesa a kasar Burundi bayan kisan wani jigon jama'iyyar CNDD FDD mai mulki a Bujumbura babban birnin kasar wanda shine kisa na uku cikin kwanaki hudu. Ƙungiyar agaji da sojojin ruwan ƙasar Ireland sun ce wani jirgin ruwa na, na kamun kifi mai jigilar wasu 'yan cirani. ya tuntsire a tekun bahar afiyat kuma ana buƙatar a kai ɗaukin gaggawa daga waje mai nisar kilomita 24 arewa da ƙasar libya wasu fayafayen bidiyon da aka naɗa cikin sirri sun sake tayar da zafaffar muhawarar nan da ake yi kan batun zubar da ciki a amurka wanda ya zama wani batu mai sarƙaƙiya a takarar zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 wanda kuma ya caza majalisar tarayyar amurka ta yadda ma zai iya kai ga tsayar da harkokin gwamnati zuwa ƙarshen wannan shekarar Firaministan Malaysia Najib Razak ya tabbatar yau Alhamis cewa wani ɓallin fukafukin jirgin sama da aka gano a tsibirin Reunion din nan da ke tekun India na jirgin sama Malaysia mai lambar tafiya MH370 ne wanda ya ɓace watanni goma sha bakwai da suka gabata shugaban amurka barack obama ya dage wajen kare yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta taka burki ma shirin nukiliyar iran To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da hantsi wato da la'asar ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da malam cd da kuma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.